daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya ne da bakwai ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora karatun da muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka wato masallacin sheikh abubakar mahmudu gumi wanda ke karkashin salamatu institute wanda take cikin anguwan mu'azu da state nigeria karatun da muke gudanar da shi na littafin muwafa na babban malami a imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala idan ba mance ba a yau ina ga shi ne darasi na bakwai ko kuma la'akari da yanayin da abin nan a kukan abin nan a shakawa ya yi yawa sosai so yau insha Allah ta'ala za mu ce za mu gama in insha Allah ba wai za mu gama ba zan ne ce za mu tsaya <laughs> saboda abubuwan da suka rage a kan su a gaskiya suna da yawa to sai dai insha Allah za mu kokari yayin da muke karatun cikin karatun mu dinga bayanin wasu daga ciki amma yau dai wannan darasin insha Allah ta'ala shi zai kasance karshe akan abin da ya shafi fi'a wato muqaddimat akan littafin muwatta na al-Imam Malik bin Anas kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka yi albarka da abin da zamu yi nan gaba muna roƙon sa ya sanya musu albarka kuma ya sa su zama na tafaɓo gare shi idan ba a mance ba ɗan uwa darasin da ya gabata mun tuɗe ne inda muke magana a kan wato muhimmancin littafin muwaffa da ya? da kula da abin nan malamai suka baiwa wannan littafi wato littafi ne wanda yake mai girma sosai sannan mai daraja sannan yana da makana wato yana da matsayi a wajen malamai ma'abuta ilimi sannan su ma saboda muhimmancin wannan littafi da darajarsa da girmansa suka ba shi kulawa sosai inda muka faɗi ababe guda goma ina da goma ne muka samu tara guda goma ne ko waɗanda suke nuna wato darajar wannan littafi da girmansa da matsayinsa a wajen malamai ma'abuta ilimi abu na ƙarshe wanda za mu yi bayani a kai shi ne yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna girman wannan littafi da darajarsa yadda malamai ma'abuta ilimi suka ba shi kulawa ta ɓangaren yi masa sharihi, ta ɓangaren yi masa ne wato shi ne abu na ƙarshe abinda yake nuna mana girman littafin wafa da darajarsa da muhimmancinsa wajen malamai ma'abuta ilimi shi ne malamai da dama sun yi masa sharhi bal wani malamin ma za ka ga yana da sharhi guda uku wani guda biyu wani guda hudu a kan littafi guda ɗaya wato littafin wafa kamar yadda za mu gani a yanzu insha Allah ta'ala tsaye a babban malami wanda yake ɗalibi ne na shek nasir din al'albani rahimahullahu ta'ala salim abu usama salim ibn idil hilali ya faɗa a littafinsa wato ta'alikatar tahqiq da kamar sharhi da yema littafin muwatta wanda ya sanya masa suna al-muwatta fi riwayatiha ko a fi riwayatihi samaniya wanda littafi ne mai muhimmanci sosai ya gamata ya kowane ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafi saboda ya yi ƙoƙarin bukarana na riwaya ce. misali inda riwaya take da bambanci da watansa, wannan riwaya ta karanta wannan kalma da lafazin kaza sai ce wa tu riwayatin kaza wa tu riwayatin kaza ko wa tu riwayatin ka'anabi ko wa tu riwayatin ibn al-qasim quri'a bi kaza ina fata an gane a wannan littafi nasa shi abu usama wanda yana ɗaya daga cikin manyan ɗalibai na shek nasir dini albani rahimahullahu ta'ala yake cewa malamai da suka yi ma littafin muwatsa sharhi yana da sharhi ɗaya zai kai wajen guda hamsin da biyu sharhi guda nawa guda hamsin da biyu daga cikinsu akwai waɗanda suka lura da ɓangaren cikin hadisai akwai waɗanda suka lura da cikin da asani bayanin rijal na sanadi akwai waɗanda kuma suka baiwa ɓangaren gara'i kawai muhimmanci misali da la'imar firmat da asirar na lissafin wasa to a yanzu za mu ambato wasu sharhuna masu muhimmanci sosai wanda ya kamata ga dukkan wani ɗalibin ilimi ya mallake su ko ya mallake wasu daga cikinsu sharhin farko shine na babban malami alhafizul magri shine abu am abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdulbari al'andalusi al-qurtubi al-numari abu umar abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdulbari al'andalusi al-qurtubi al da zamma ɗin nunin wannan shi ya fi shahara a wajen malamai na ilimi shi wannan bawan allah wato a shafibul magri a ibn abdulbari rahimahullahu ta'ala wanda an haife shi shekara ta 368 wanda ya rasu 463 463 ya rasu an haife shi kuma shekara ta 368 ina fata an gane shi wannan alhafiz al-maghribi muna bulbarri yana da babban sharhi da ya mali littafin muwaffa wanda ya sanya masa suna da at ya sanya masa suna da ne at-tamhid Wannan a ah, sharhi nasu at-tamhid a sharhi ne wanda malamai ma'abuta ilimi ire-iren su ibn hazm ibn hazm kowa ya san wani ibn hazm ko mai littafin muwa al-muhammad sannan mai littafin al-milal wa da dai sauran littattafai da ya rubuta wanda ana iya tibarin su kamar wato tarin ilimi da Allah ya bashi kamar shi ne wato a mazhabin sanusiya ake kiransa idan ka cire abu hanifa da alimamu malik bin anas da alimamu shafi'i da alimamu ahmad bin hanbal na biyar ɗinsu shi ne wa wato shi ne ibn hazm a zahiri rahimahullahu ta'ala wanda yake da kyakkyawan littafi wanda ya sanya musu suna al-muhalla wanda wannan malami yana ɗaya daga cikin malaman da ake buga misalai da su akan cewa ya fara neman ilimi bayan ya girma sosai saboda da wasu matsaloli na cikin suka sanya suka tunzura shi ya je yayin karatu kaɗan daga ciki ake cewa wata ran ibn abdul ibn hazm rahimahullahu ta'ala ya shiga masallaci bayan kamar yadda ya warware matsala a cikin muhalla bayan magda bayan sallar a lokacin da shiga masallaci bayan sallar al sai yayi nafila bai na kira sai wani ba maliki wato ne riko da mazhabar malikiya sosai sai zai ce mutu za a kai na kira bayan sallar da rana ta biyu da ya zo sai ya zauna da ya yi na kira sai wani ya zai ce sai za a yi ka shiga masallaci ba za ta yi na kira ba bayan mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗaya daga cikin shiga masallaci kada ya kuskure ya zauna face yayi yi raka'o'i guda biyu wani yana cikin matsaloli ibn hazm ya ce a'a ta ya za a yi amai da mutum kamar kwallo kwanakin da suka wuce na zo na yi nafila wani ya ce ta ya za a yi ke nafila bayan sallar kasa bayan ba a yi nafila bayan sallar kasa rana ta biyu na shigo na yi nafila aka ce kuma na yi kuskure to wannan matsalar tana ɗaya daga cikin matsalolin da suka sanyawa ibn hazm al-zahiri ya je ne ilimi kuma ake buga misali da cewa mutum wato ko ya yi girma girmansa ko shekaru ba sa hana ne mutum ya nemi ilimi sannan a duk tarin iliminsa malamin suka ce allah bai taɓa masa mawafaka da ni ba da zuwa aikin hajji shi yasa yana cikin uzurin da malamai suka masa a lokacin da ya ba da fasawa yake cewa daga safa zuwa marwa idan ka je ka dawo shine ake intibari kayi zuwa ɗaya an gane ko ai a ka'ida ka ga daga safa zuwa marwa kayi ɗaya kayi zagaye ɗaya idan ka dawo kayi biyu shi ibn hazm sai yake cewa a'a إذن كفارة لك الصفاء إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اتعمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما يكون حزم سيكي سوى إذن كفارة لك الصفا تجي مروة لك مروة كتارة داوى safa. to shi ne yake kasancewa ta yi zagaye ɗaya sai malamai suka ce to a bai wa ibn hazm uzu saboda ne allah subhanahu wa ta'ala bai ba shi ikon yin aikin hajji ba da ya taɓa zuwa aikin hajji ya ga tazaran da ke tsakanin safa da marwa da ba da wannan fatawa ba ina fata ana tare da ni to wannan littafi na at-tamhid na ibn abdul barri hasibul maghrib rahimahullahu ta'ala babban littafin ibn hazm yake cewa dukkan sharhin da aka yi ma muwatta ba a taɓa rubuta sharhi kamar wannan littafin ba na at-tambi wato sharhi ne wanda ake itibarin shi shine karkatta bangaren abin da ya shafi ne sharhin muwatta ya tattauna matsaloli na fiqh sosai a littafin tambi sannan bayan haka yayi bayanin asani sosai a cikin littafin nan na at-tambi sannan bayan haka معلمين الاسئيات قالوا مستاشم بآثارنا آه، يعني حروف المعجم هنقاني حكمي ترتيبهم معلمين آه، الإمام مالك بن أنس واتو لترتيب سيدي لكم آثارنا يعني حروف آه، المعجم واتو حروف العدمية الأجل كلا هنا فاسا هنقاني وانا لساتن التمهير نائم عبد البر رحمه الله تعالى الوقت اللي يرموس لساتن ya rubuta shi a wannan tsarin, a harufin mu'jam sai daga baya ya zo iktisari a wani nuska za ga yana cewa mujallabi 20 da wani a wani 23 an gane ko wani kuma yana ma cin haka ya danganta da yanayin makaba wadda ta buga littafi to wannan littafin ya gamata ga kowane ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya yi mai ya mallaki wannan littafin littafin tamhi a sai iktisarin wannan littafin a cikin littafi na biyu da ya rubuta al-istizkar al shi ma sharhi ne na littafin ne muwaffa duka na malami ɗaya ne Ibn abdul ne kan annumar amma al kamar summary ne wato kamar iktisar ne na littafin a tamhid sannan bayan haka sai ya baiwa ɓangaren fikihu kulawa fiye da sauran ɓangarori a wannan littafi na saname na al ana tare da ni ko wato yanda ya tattauna matsaloli na asani da rijal a cikin tamhid bai tattauna a cikin littafin al kisar an gane ko wannan shine littafi na nuna ibn abdul barr al kisar li madahib ulama al-amsar lima tadammanahu al-muwatta min ma'ani ar ray wal asar sai littafi na uku wanda yake shi ma na ibn abdul barr ne shine at taqassum wannan littafi a takassu limatin muwatta wannan shi ne littafi na uku da wato ibnu abdulbar ya rubuta wanda ke shima wato kamar sharhi ne akan littafin muwatta wanda ya yi cikakken bayani a ɓangaren hadisai da kuma abin da ya shafi marasil na littafin muwatta da sauransu to bayan waɗannan sharhuna guda uku na ibn abdulbari a tamhid da muka yi bayani da kuma a da kuma a sai a malami na gaba shi ne a al'imamul bazi ina fata ana tare da ni al-imam al-bazi rahimahullahu ta'ala cikakken sunansa shine al-qadi abul walid sulaiman ibn khalaf ibn sa'ad ibn ayyub al-bazi ana masa laqabi da al-bazi ya fi shahara da wannan wato laqabi al-bazi al-andalus sannan al-qurtubi shi ma da yayi rayuwa ina a garin andalus an haife shi ne shekara ta 304 sannan ya rasu shekara ta 494 wato a shi wannan al'imamul bazi rahimahullahu ta'ala yana da sharhi guda uku da ya yi littafin muwafa. sharhinsa na farko shi ne alistifa sharhinsa na farko shi ne alistifa a lokacin da ya wallafa littafin alistifa sai mutane suka yi ta kuka a can sharhin ya yi tsawo wato ya yi yawa wannan alistifa to sai ya zo ya istisari ya yi samari ɗinsa da ya samari ɗinsa sai ya wallafa littafi ne amma bai kai girma a littafa sai ya sanya masa suna al-muntaka ya sanya masa suna al-muntaka da kafa al-muntaka bayan ya rubuta littafin al-muntaka sai ya ƙara istisarin littafin al-muntaka sai ya ƙara rubuta sharhi na uku sai ya sanya masa suna al-ima'u al-ima'u shine sharhin sana uku sai al-ima'u da alif da lamun da hamza da ya'un da mimun al-ima'u ina fata wazo malami na uku daga cikin malaman da suka yi ma littafin muwaffa sharhi shine al-qadi abubakar al-hafiz muhammad ibnu abdullah ibnu ahmad al-mashhur abi bakar ibn al-arabi al-maliki wannan alqadi abubakar al-hakim muhammad ibn abdullah ibn ahmad wanda aka fi saninsa da abubakar ibn al-arabi al-maliki wanda an haife shi shekara ta 468 ya rasu shekara ta 534 ya rasu shekara ta nawa ta 534 wasu malamai suka ce 546 wasu malamai suka ce 543 ina fata an gani to wannan malamin yana da sharhi guda biyu ko sharhuna guda biyu da ne ma littafin muwaffa sharhin farko shine alqaba sharhin farko shine alqaba na alkadu abubakar ibn al-arabi al-maliki bayan ya yi al alkabar sai ya ƙara yima littafin muwatsa wani sharhi sai ya sanya masa suna al almasalik fi sharhi muwatsa imali al almasalik fi sharhi muwatsa imali wannan shine ne malami na nawa kenan da muka ambata malami da shi yana da sharhi guda nawa guda biyu alkabas sai sharhi na biyu almasalik fi sharhi muwatta imani ina fata ana tare da ni ko tsaye za mu tafi malami na hudu malami na hudu daga cikin malaman da suka yi ma littafin muwatta sharhi shine muhammad ibn abdulbaqi muhammad ibn abdulbafi ibn yusuf ibn ahmad al-zarqani wanda aka ci saninsa da al-imam al-zarqani al-masr wannan bawan allah al-masri al-azhari al-maliki an haife shi shekara ta 1155 wanda ya rasu shekara ta 1122 sharhinsa ya fi suna da ne sharhu az-zarqani an fi sanin sa da wannan sharh zarqani shi kuma a gaskiya shirin da yake shahara daga wannan babban malami shine sharhi guda ɗaya ne ina fatawa da ana tare da to malami na gaba na na nawa kenan na biyar shine al-imam jalaluddin abdurrahman ibn kamaluddin abubakar ibn muhammad as-suyuti al-imam as mai littafin al-iskan wanda yake sananne ne a wurin da yan uwa ko ba haka ba al-imam as sananne ne a wurin yan uwa shi wannan babban malamin al-imam as an haife shekara ta 849 ya rasu shekara ta 911 1911 abin ban mamaki wannan malami al'imamu suyuki daga cikin kasashen da ya ziyarta akwai najeriya <laughs> shi yasa a cikin tarihinsu da ya rubuta yake cewa zurtu bila da su zurtu bila da su wato na ziyarci kasashe na bakaken fata wato yana nufin afirka ke nan najeriya kuma malami ne wanda Allah subhanahu wataala ya mai baiwa na tarin ilimi mai yawa da rubuce-rubuce kai ba tsammanin kusan akwai wani fanni face a imamu suyuti ya mai ya yi rubutu a kansa fannin da bai yi rubutu ba a kai na ilimi gaskiya kaɗan ne ya rubuta wani littafi a tahaddus bi ni'matillah ta'ala wasu malamai sun ce wannan littafin nasa ne shi ya rubuta wasu ce a an jingina sani ne zuwa ga shi al'imamu siyuɗin yake cewa a tahaddus bi ni'matillah wato zan yi bayanin ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya mani ya fara ambatan ni'imomi kala-kala ya yi rubutu a kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza har yake cewa a gaskiya shi dukkan fannoni na ilimi kowane bangare na ilimi shi matsayin kogi ne na ilimi a kowane bangare <laughs> ana tare da ba wai ya wata kai shi ba ne an gane ko wasu malamai suna cewa ya wata kai shi ko ya yaje kan shi yake cewa dukkan bangarori na ilimi a gaskiya shi bahar wato wani kogi ne na ilimi a dukkan bangarori da ne na ilimi sai bangare wanda ba su su guda ɗaya zuwa yake cewa shi ne ilimi na bangaren hisab mathematics wato ƙidaye-ƙidaye abubuwa da sauransu yake cewa amma shi ma wannan bangaren idan kuka duba kuka koma zuwa ga wanda littafi za ku samu wannan magana wannan bangare na hisab ɗin duk da yana da cewa bai zama kogi a cikinsa ba amma idan ya yi mukara na kwanciya da kansa da sauran malamai to shi kamar kuka ne kamar kogi ne sauran malaman kamar kuka ne wanda yake zama cikin ne cikin ruwa wato shi shi ne tekun <laughs> sauran kuma abinda Allah ya ba su wato na wannan ɓangaren ba zai wuce mai ba wannan gansakuka wanda yake tsakiyar wanda yake tsakiyar tafi wato ruwa mai yawa wasu malamai sun ce a wannan littafin a hakika ba shi ya rubuta ba amma an jingina masa ne wasu sun ce kuma shi ya rubuta abinsa idan kuka karanta littafin wasu a mutum shi kadai zai iya dinga cin dariya saboda zai ga yadda yake mai yake kokarin wato fit da ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya masa shi al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala hakika yan uwa a cire maganar me za a ce Allah ya masa baiwa na ilimi gaskiya tarin ilimi duk da dai wasu akwal malamai suna cewa kamar hatubul laila ne kamar laila wato yana tattaro ilmomi da yawa amma wajen tahqiqi da tahriri wato wasu masaikin baya ne baya tahqiqin su da tahririn su sosai za ga ire-iren yan ɗariƙa da sauransu suna tafa hujja suna cewa ai al su yi shi ma yayi ne ya halasta yin maulidi ina fata wazo to ya yi malittafin muwatsa sharhohin guda hudu sharhi guda nawa guda hudu ya yi malittafin muwatsa sharhin farko shine kashful mughabba anil muwatsa kashful kashful mughabba anil muwatsa kashful mughabba anil muwatsa an rubuta shi sai باين ايوان نسرين كشف المغطى عن الموطى في شره نجو تنوير الحوالك تنوير الحوالك على موطى مالك تنوير الحوالك على موطى مالك ونسين شره سنجو في شره نسنأكو شين تدريد أحاديث الموطى تجريد أحاديث تجريد تج تجريد أحاديث الموطن ولا يا لتجريد الحديثين إذا استدونني نا نتاك الموطة تجريد أحاديث الموطة في شريم تنهدو شين إسعاف إسعاف إسعاف المبطة برجال الموطة إسعاف إسعاف المبطأ بلزان الموطأ رائس حمزة سين عين ألف صيصاء إسعاف إسعاف المبطأ ألف لام ميم باء طاء حمزة إسعاف المبطأ برجال الموطأ wannan sharhi na ƙarshe isa'af nan wato ya bai wa jalibi na asani rijal bayanin rijalu asani bil muwatta muhimmanci sosai wannan sharhi na ƙarshe a tsayi ma wannan shine malami na nawa Su malaman da muka ambata na biyar ko sai malami na gaba na shida shi ne Abdulmalik. al'allama abdulmalik ibn habib al-sulami wanda ya rasu shekara ta 238 abdulmalik ibn habib al-sulami al'andalusi ya rasu shekara ta 238 shi kuma wannan malamin wato sharhin da ya yi ya baiwa ababe masu wahala kulawa wajen sharhin su sai ya sanya ma sharhin tafsirul garibin muwaffa tafsirul garibin muwaffa tafsirul garibin muwaffa an rubuta tafsirul garibin muwaffa sai malami na gaba wanda shi kuma wannan malamin wato ya rubuta sharhin sani ko littafin sani bayani akan muhimmancin littafin muwatsa da falalanta shi sunansa shine muhammad ibn alawi muhammad ibn alawi ibn abbas muhammad ابن علوي ابن عباس سنة للتافة تشيني فضل الموطى فضل فضل الموطى وعناية الأمة الإسلامية به وعناية فضل الموطى دق فللا وتفلل الموطى فضل الموطى وعناية الأمة الإسلامية به a shari na gaba ko waɗanda suka yi bayani a kan ruwa kawai zallar ruwa na muwafa shi ne a shekar allama muhammad na gaba ke na wannan malamin zai zama na nawa na bakwai ke ko na shida na takwas ke ko al'allama muhammad ibn alawi al'allama muhammad ibn alawi المالك للذات انت أيوة. آه، محمد ابن علو المالكي محمد ابن علو المالكي للذات تشيني انوار المسالك انوار جمع واتو نور أنوار أنوار أنوار المسالك إلى روايات موطئ مالك أنوار أنوار المسالك أنوار أنوار المسالك إلى روايات موطئ مالك إلى روايات muwatta imani yau insha Allah ta'ala za mu bayanin ruwa ɗin na muwatta wannan littafi ya yi bayani mai zalla akan ne akan wato dalilin wallafa shi ne akan ruwa na a muwatsa na al'umma malik bin anas wato waɗanda suka ruwaito wannan littafin daga mawallafin littafin al'umma malik bin anas ana tare da ni malami na gaba wanda bai daɗe da rasuwa ba shi ne waliyullah addahlahu waliyullah addahlahu cikakken sunansa shi ne ahmad bin abdurrahim ahmad bin abdurrahim yana da sharhi guda biyu نفرقوا قربوا تاسمنسا ولي الله الدهلوي المصفى في المصوى المصفى في المصوى دسين دواو دياغ شرهن شرهن أقراجي بريش وتشرهن أقراجي يهما يهما لتاك الموفى الربو تاكو المصفى sai al-musawwa musawwa eh eh guda biyu tsayi a sharhi na ƙarshe wanda shi ma yana cikin ma'asirun ko in ce ta'alika da tahqiqat masu muhimmanci shine wanda muka isharar faɗazin na Abu Usama wanda babba yana ɗaya cikin manyan ɗaliban Sheikh Nasir bin Albani abu usama salim ibn eid al-hilali wanda ya sanya ma littafin al-muwatta fi riwayatiha ko fi riwayatihi samaniya wanda yayi bayanin yayi takrizar ahadith sannan yayi ta'liqat masu kyau yayi bayanin ruwat da muqarana na ruwat sannan da tahqiqin masail da tahqiqin kalmomi wannan ah, littafi ne mai muhimmanci sosai ya gamata kowane ɗalibin ilimi ya mallake shi waɗannan sharhuna da muka yi bayani yanzu ya uwa idan muka lura akwai waɗanda ciki suka bai wa ɓangaren fiki muhimmanci kawai ire-iren su a al'imamun zartani kun ga sun fi baiwa littafin a ɓangaren fiki muhimmanci da ire-iren su al na ibn abdulbar akwai wanda sun baiwa ɓangaren fiki da asani muhimmanci ire-iren littafin tamhid wannan muka ce ibn hazm ya ce ba a wallafa littafi kamar ba a mai sharhuna da aka yi ma littafin muwatsa sannan akwai waɗanda sai bayanin gara'ib nasa wasu ababe masu tsauri ire-iren wannan malamin al'allama abdulmalik da muka yi bayanin sabin mahabib a sulami al'andalus akwai wanda suka yi bayani a kan ruwa kawai na muwatsa shi ne ire-iren su a sheikh allama muhammad ibn alawi al-maliki al-husaini kun ga ya rubuta anwarul misali ya kuma muwatta imali akwai kuma waɗanda suka yi mai wato suka rubuta akan falala na littafin muwatta wato ire-iren su Muhammad ibn Alawi ibn Abbas wanda ya rubuta fadlul muwatta wa ya ci al'ummatin islamiyya islamiyyah bihi to waɗannan sharhuna suna nuna mana wato muhimmancin littafin muwatta da darajarsa da matsayinta a wajen malamai ma abuta ilimi wannan kaɗan kenan daga cikin sharhuna saboda malaman sun ce akalla akwai shari'a guda hamsin da biyu akalla guda nawa hamsin da biyu da ake ma littafin muwarka wannan kaɗan ke nan da muka ambata wanda ina ga su wuce guda ashirin ba wanda muka ambata to a guda ashirin ɗin nan ko da guda goma mu yi ƙoƙari mu mallake su ko da guda nawa guda goma saboda nan gaba insha Allah ta'ala yayin da muka sauke wannan littafin so nake dukan ku waɗanda suke zuwa nan kowa insha Allah kala za mu tura shi garuruwa da masallatai ya zai koyar da wannan littafin na mawasa ina fatawa to kaga tun yanzu ya gamata ka mallaki ne akalla ya kasance akwai shirin gida goma kuma idan za ka je ka yi karatu kaga akalla ya gamata ka yi littafin fa ka karanta shirin sha biyar ashirin makamantan haka shi ne za ka baiwa mai wato ilimi amanarsa abu na gaba da za mu ji a kai shi ne bayani a takaici a kan ruwa waɗanda suka ruwaito littafin motsa daga al'imamu malik bin an shi ne za ku iya rubuta ruwatul muwatsa ruwatul muwatsa bayan alƙausai tsakanin bracket guda biyu sai ku sa nusakul muwatsa ruwat ruwatul shi ne abu na gaba da za mu shige ruwat رواه الموفق فكان ذكر البداجو قوسين لا يسعى نسق الموفق ذك أبوئين رواه الموفق رواه وأتوأل مسكة روايته وأن لتاجي بدواء الإمام مالك من أنس آه يا أخوة ما لم يمع أبو سائلين ku rubuta unwanin ko sun yi maganganu aƙalla wajen guda biyar zuwa ga adadin waɗanda suke ruwaito littafin muwatsa daga al'imamu malik bin an kamar yadda za mu samu waɗannan maganganu a littafin anwarun masalik ɗin da muke bayani na ashek muhammad al'allama al'alawi al-maliki haka za mu samu wannan maganganu a cikin littafin abu usama sa'id ibnu salim ibnu sa'id al-hilali haka za mu samu wannan magana a littafin at-tabin ibnu abdul barri da al da sharhuna na al-imam suyuti da kuma wasu daga cikin al-imam zarkani ya ishara wasu maganganu daga ciki na malamai maganganu guda biyar ne akalla na farko shine malaman da suke cewa waɗanda suka ruwaito abin nan motsa daga imam malik mutum guda talatin ne sunawa su talatin magana na biyu shi ne suka ce sun haura ma talatin magana na uku na malamai adadin waɗanda suka ruwaito motsa daga imam malik bin anas mutum ashirin ne mutum nawa ashirin magana na uku su magana na hudu waɗanda suke cewa waɗanda suka ruwaito littafin motsa daga imam malik bin anas mutane goma sha takwas ne magana na biyar waɗanda suke cewa malaman da suke cewa waɗanda suka rawaito littafin mawaƙa su goma sha shida ne sai magana na shida shi ne mutum goma sha hudu mun samu maganganu nawa kenan guda shida na malama na farko sama da talatin magana na biyu su mutane talatin ne suka rawaito mawaƙa daga alimawar na da sai magana na uku mutane ashirin magana na hudu mutane sha takwas sai sha shida sai sha hudu kamar al'imamu suyuti rahimahullah ta'ala ya tafi a kan sha hudu amma a maganganun nan guda shida na malamai ma'amuta ilimi sun firin zayar da a mutane sha shida ne suka ruwaito littafin motsa daga imam malik min anas shine abinda a Al-Allama Muhammad ibn Alawi almaliki Al-Husaini ya rinjaya a cikin littafin Anwarul Masalik ila riwayati Muwatta Malik mutum goma sha nawa sha shida kuma shine da Abu Usama a tarihin ibn Eid al-Hilali ya rinjaya a littafinsa cewa mutane goma sha shida ne suka ruwaito littafin Muwatta daga alimawa Malik ibn Anas waɗannan mutane sha shida ya kamata a ce kowane an yi bayaninsa cikakken bayani amma saboda yanayin lokaci kuma mun yi alkawari a yau za mu tsaida wannan gabatarwa ba don an gama ba za mu ambato su da sauri da sunayensu an gane ko za mu ambato su da sauri wato da sunayensu da wafayat nasu na farko shine yahya ibnu yahya الليثي الربطة shine wannan wato na farko kenan wannan Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala wannan Yahya ibn Yahya al-Laythi din bil munasaba a farko ya karɓi littafin muwatsa daga ziyad ibn abdurrahman daga ziyad ibn abdurrahman da ya karɓi littafin muwatsa daga wato ziyad ibn abdurrahman rahimahullahu ta'ala a lokacin shi wannan ziyad ɗin ibn abdurrahman ɗin shi ne wanda ya fara shigar da mazhabar malikiya a ƙasan andalus wato spain bayan ya karfi wannan littafi daga ziyad ibn abdurrahman rahimahullahu ta'ala sai bai wadatu da karban wannan littafin muwatsa daga ziyad ibn abdurrahman ba sai ya taho ya yi rihila ta kano har zuwa madinatul munawwara malamai suka ce ya zo shekarar ƙarshe da al'imamu malik bin anas ya rasu ya ji littafin muwatsa daga gare shi ba don komai ba domin talabu ulumin sanari kamar yadda ka sani al'imamu ahmad bin hanbal yana cewa talabul ulumi fil isnadi sunnatun talabul ulumi fil isnadi sunnatun wato neman a sanadi wanda yake ali idan aka ce muna da a ɓangaren musalar hadis sanad ali da nazi sanadi wanda yake ali shine kasance tsakanin mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam babu yawa mutum uku mutum uku sai a ce wannan sanadin sa ali idan aka yi comparing ɗinsa da wanda yake tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bakwai ga wanda yake tsakanin shi da annabi mutum hudu shi ya fi ne sanadinsa ya fi ali wato ya fi ɗaukaka saboda tsakanin shi da annabi babu yawa babu tazara kuma duk lokacin da kusancinka da annabi ya yi karanci a wannan yake nuna karancin samun kurakure a ilimin mutum ina fata an gane duk lokacin da sanadi yake kara tazara ilimi yana kara ne yana kara rauni wato ihtimalul khata yaka ina fata wado to shi wannan sai ya zo har zuwa madinatul munawwara ya karɓi wannan muwatsa daga al-imam malik bin anas shi yasa al-imam suyuti a cikin littafin sa alfiya yake cewa wa talabul ulumi sunnatu wa man yufaddil an-nuzula anhu ma fata ina fatawa wato sunna ne sunna malaman suke sabani wasu suka ce sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ishara haka wasu ka ce a sunna ne na sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in wato ma abu ta'ilin sun kasance suna baiwa a uluwu sanad muhimmanci sosai ana tare da ni to sai ya zo ya karɓi wannan wato motsa daga al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala shi Yahya bin Yahya al-Laythi ya rasu shekara ta 234 234 malamai suka ce ya karɓi muwatsa complete wajen imam malik amma ban da babi guda uku kacal ya karɓi muwatsa ga baki ɗaya wajen imam malik ban da babuka guda nawa ban da babuka guda uku dukkan waɗannan babukan suna ƙarƙashin kitabun i'tikaf suna ƙarƙashin kitabun i'tikaf ku rubuta su babin farko shine babu khurujul mu'tafi lil'id خروجه باب خروج المعتكف للعيد في لباب النبي اربط لنا باب خروج المعتكف للعيد في باب النبي شنو باب قضاء الاعتكاف باب قضاء قضاء الاعتكاف باب قضاء الاعتكاف باب قضاء الاعتكاف sai babi na uku babun nikahi babun nikahi fil i'tikaf babun nikahi fil i'tikaf babun nikahi fil i'tikaf waɗannan babuka guda uku su kaɗai ne yahya ibn yahya al-laifi wato bai karɓe su ko bai ruwaito su daga imam malik bin anas ba wasu malamai suka ce ya ruwaito su amma ya samu kokonto shi yasa idan muka ɗau riwaya ta yahya bin yahya al-laythi wanda akan ta ne ibnu abdul ya ne itimani wajen sharhin sa na tamhid haka imam al-baji haka ad da dai sauransu haka imam suyuti ko ina za ku bayyana yahya bin yahya al-laythi yana cewa ni malik amma a babukan nan guda uku sai ce haddasa ni ziyad ibnu abdurrahman idan ka cire babu guda uku nan gabaki ɗayan su wato daga imama malik ya karba kun ga yana da sama guda biyu kenan yana da riwaya guda biyu ya karbi farko ya ji motsa daga ɗalibin imama malik anas ziyad ibn abdurrahman sai ya zo kuma ya ji motsan daga wa al-imam malik shi fi in da waɗannan babuka guda uku kacal saboda san karatunsa malamai suke cewa wata wataran yana wajen al-imam malik bin anas sai abin nan giwa ta fito da giwa ya fito sai mutane suka yi can suka zo suna kallonsa sai shi ya ƙi zuwa ya kalli wannan ya kalli wannan giwa a lokacin sai imama malik bin anas ya ce saboda me ke baka fita ba mutane kowa ya ji yana kallonta sai yake cewa ni ban baro ƙasa ta andalus zuwa zuwa wurin kanan madinatul munawwara don komai ya face don ilimi saboda haka menene zan zan fata lokaci in je ina sallar juwa ina fata an gane a lokacin sai malik ya ce an ta'aqilul andalus an ta'aqilul al-andalus wato yabo ne kai ne wato mai hankali ne kwararren kaifin kwakwalwa da basira na kasar andalus sai na du yanzu za mu takaita a kan bayanin za mu yi sardin su ne saboda yanayin lokaci a nuska ta biyu ita ce ta abdullahi ibn wahab abdullah ibn wahabi riwaya ta duke daga cikin guda sha shida ne abdullah ibn wahabi sai a rubuta da sauri abdullah ibn wahabi ibn wahab ibn muslim al-masri abdullah ibn Wahabi, ibn muslim al-masri abdullah ibn wahab ibn wahab ibn muslim al-masri ana masa kunya da abu muhammad ya rasu shekara ta 1198 ya rasu shekara ta 198 ya rasu an haife shi 125 an haife sa 125 ana tare da ni sai na uku shi ne ibn al-qasim wato abu abdullah abdurrahman ibn al-qasim al-masri sananne abu abdullah abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid al-misri ko al-masri abu abdullah abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid al-masri shi kuma an haife shekara ta ɗari ɗaya. da talatin da biyu ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da tasa'in da ɗaya shi ne na uku daga cikin waɗanda suka roito wato littafin muwafa da gawa daga al'umma malik bin an sai na hudu ana tare da ni shi ne abu abdurrahman abu abdurrahman abdallah ibn maslama ibn ka'ana al wanda aka sani da al abdallah abdalla ibn maslama al shi kuma ya rasu shekara ta 221 ya rasu shekara ta 221 malamai suka ce ya ji rabin wasa daga al'imam malik yana karanta masa yana ji rabin kuma al'imam malik na anas da kansa ya karanta masa shi yana saurari sai na nawa kenan rawi na biyar shine abdallah abdullah ibn yusuf ad-dimashqi at abdullah ibn yusuf ad-dimashqi at abdullah ibn yusuf al-dimashqi at-tinnisi shi kuma wannan shine malamin al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari wato ya tsotsi mawaƙa daga gare shi ji mafi yawanci inda za ka ji ya ruwaito hadisai na mawaƙa za ka ji daga wane ne daga abdullah ibn yusuf al-dimashqi at-tinnisi wato a cikin aljami nasa ya rasu shekara ta 217 sai na shida ne abu yahya ma'an ibn isa ma'an ibn isa abu yahya ma'an ibn isa ibn dinar al-madani shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da tasa'in da takwas shekara ta ɗari ɗaya da tasa'in da takwas a madinatul munawwar sai na bakwai na na shekara ta ɗari ɗaya da tasa'in da takwas shekara ta ɗari ɗaya da tasa'in da takwas sai na bakwai شين سعيد ابن عفيف سعيد ابن عفيف سعيد ابن عفيف الرمزاكو سعيد ابن عو دعين عفيف عين فا يا را عين فاء يا را عفيف سعيد ابن عفيف

wannan sa'id ibn ufair ya rasu shekara ta 226 malamai suka ce ya rasu a watan ramadan a watan azumin ramadan shi wannan sa'id ibn ufair ɗan ɗan garin misra ya karɓi karatu daga al'imam malik da laifin alais ibn sa'd wasu malamai suka cewa misra yabon da suke mai ba ta taba mururi shudewa da malami kamar sa ba shi wannan shi wannan sa'id ibn sai na nawa kenan na takwas shine yahya ibn abdullah ibn bukay yahya ibn abdullah ibn bukay yahya ibn abdullah ibn bukay an haife shekara ta 154 ya rasu shekara ta 231 ya rasu 231 a shekara ta 154 154 da hudu aka haife sai na tara ko shi ne abu mus'ab abu mus'ab sunansa shi ne ahmad ibn abi bakar ahmad ibn abi bakar ahmad ibn abi bakar an rubuta ya rasu kuma shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyu ɗari biyu da arba'in da biyu yana ɗan shekara cikin biyu malamai suka ce sai na goma kenan na goma daga cikin waɗanda suka roito littafin motsa daga alaimawa malik ibn anas ne mus'ab ibn abdullah mus'ab ابن عبد الله الزبيري مصعب ابن عبد الله الزبيري shi kuma an haife shekara ta 156 156 aka haife shi ya rasu shekara ta 236 236 shekara ta 236 sai na sha ɗaya shi ne muhammad ibn al-mubarak asuri muhammad ibn al-mubarak asuri muhammad ibn al-mubarak ibn al-mubarak asuri muhammad ibn al-mubarak asuri shi kuma an haife shi shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyar. 135 ya rasu shekara ta 215 ya rasu shekara ta 215 215 ya rasu sai na goma sha biyu shi ne suleiman ibn burd suleimanu ibn burd bara dal ibn burd suleiman ibn burd sai na sha uku na sha uku shi ne abu hudafa a suhani amma abu hudafa wannan kunya ne cikin sunansa shi ne ahmad ahmad ibn ahmad shi ne na sha uku abu hudafa abu hudafa abu hudafa cikakken sunansa أحمد ابن أحمد أحمد ابن أحمد شين سكتن سونان يا رسول شكرا تقريبو دا همسن دا تارا شكرا تقريبو دا همسن دا تارا سينا شاء sha hudu a شاء a سينا شاء hudu daga cikin waɗanda suka rawaito littafin muwatta daga mawallafin littafin al-Imam Malik bin Anas shine Suwai Suwai Suwai ibn Suwai ibn da Sinun Suwai Suwai ya unda Suwai ibn sa'i. a ah, sai na sha biyar ko na sha biyar shi ne muhammad ibn al-hassan al-shaibani muhammad ibn al-hassan al-shaibani wannan yana ɗaya daga cikin gidajen ɗaliban wa abu hanifa rahimahullahu ta'ala ayya al-shaibani da shi da abu yusuf ta kunga suna cikin gidajen ɗaliban wa abu hanifa wannan muhammad ibn al-hassan al-shaibani shi ne na sha biyar ma haife shi shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyu shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyu ɗari ɗaya da talatin da biyu ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da saba'in da tara ɗari ɗaya da saba'in da tara sai shekar a sai na nawa kenan za na sha shida wanda kun wanda wannan shine na ƙarshe kenan a cikin ra'ayin da malamai suka rinjayar muka ce sun rinjayar da cikin maganganu guda shida cewa wanda suka rito littafin wasa daga alama malakin su nawa ne su sha shida na ƙarshe shine yahya ibnu yahya at-tamimi yahya yahya at-tamimi shi kuma an haife shekara ta 142 shekara ta 142 ya rasu shekara ta 226 226 a an haife shekara ta 142 142 biyu. ya rasu shekara ta 226 a gani da yanayin lokaci da ya kusa saura abu biyu ya rage za mu yi ƙoƙarin mu dunkule sun minti biyar haka insha Allah ko minti bakwai insha Allah saboda yanayin lokaci a yi haƙuri a waɗannan ruwa ɗin ‘yan uwa ga baki ɗaya da muka yi bayanin su sun karɓo littafin muwasa daga wa al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala idan aka ce sun tarbo kamar yanzu yadda muke karatu da kunan kun wasu ban san sunayensu ba akwai Malam abdulkadir waɗannan sababbi ban san su ba akwai wannan akwai malam jamil akwai malam ismail haka ne wannan me sunan shi malam sa'id to kunga misali kusan tun da muka fara karatu da wannan malami shi ma ban san sunan shi ba malam ibrahim ko malam malam abdurrahman masha Allah a kusan tun da muka fara karatu kusan kullum ina ganin su ana ɗaya daga cikin waɗanda ba sa fashi to sai kasance kun ga duka kowa yana rubutawa idan suka tashi misali nan gaba idan Allah subhanahu wataala sa su ɗin da wata da makamantansu wanda suka yi iltizami da karatu idan muka sauke littafin muwassa da idan Allah kowa zan ba shi sanadin wannan littafin wato zan ba shi ijaza kamar yadda ni ma na karɓa daga me daga malamai na zan rubuta maka kowa shaidan cewa ya ji wannan littafin daga gare ni an gane to kun ga yanzu malam bukadir yana da riwaya daga gare ni Za abin da na faɗa yana rubuta. a malam abdurrahman haka malam sa'id malam jami malam ismail an samu mutum nawa yanzu mutum bakwai kun ga kowa da yanda yake yake rubutu ko ba haka ba za ta iya yiwa watar malam abdulkadir na faɗi wani hadisi yana gyangyaɗi bai ji wannan hadisin ba sai kasance a littafinsa da ya roto da gare ni babu hadisi daya shi kuma mala abdurrahman ya ji wannan hadisin ya rubuta sai kasance ko kuma a sanadin ko a kalmar malam sa'id ya canza wata kalma malam jamilu sai kasance ya yi daɓin kalmar yadda ya cancanta malam ismail sai kasance ya roto da ƙarin hadisai kamar guda biyar wanda ku dukanku ba ku da waɗannan hadisai kun ga a takaice ku nan da kuka karɓa daga gare ni ko kuma ku kun karɓa wannan shekarar nan gaba sai in je in koyar da wannan littafin a wani gari kun ga can ma ina da wasu wanda za su karɓi wannan ko ba haka ba idan suka tashi gaba kiɗi za su isnadin karatu zuwa ga zuwa gare ni amma kowa yanda yake shifta yake rubutawa yana sha bambanci da da wani to wannan waɗanda suka karɓi wannan littafin su sha shidan nan kamar yadda na muku bayani haka suka karɓi wannan littafin daga wa al-Imam Malik bin Anas yana koyar da su suna rubuta yana koyar da su suna rubuta to sai ya kasance mutum sha shidan nan akwai hadisai da dukkan su sun yi ittifaqi a kai dukkan nuskan da ta duba za ka samu wannan hadisan a cikinsu. akwai kuma saɓani da aka samu wasu sun ruwaito wani hadisi wasu ba su ruwaito ba ko wasu sun ruwaito da wannan sanadin wasu ba su ruwaito da wannan sanadin ba ko kuma wasu ruwaito da wannan kalma wani wasu da su ruwaito da wannan kalma a mutum goma sha shida ne shi yasa a ashef Muhammad al imun Ibn yake cewa saɓanin da na bibi maganganun malamai da riwayoyin nan guda sha shida sai na samu saɓanin da aka samu tsakanin riwayoyin nan guda goma sha shida ba sa wuce kala uku na farko saɓani na ɓangaren lafuzza na hadisai na biyu na bangaren asani za su iya wannan ya roito da wannan sanadin wannan kuma ya roito da wani sanadi saɓani na uku zan ambace su tare da misali za a iya rubutawa saɓanin farko na ruwa ga baki ɗaya al'ikhtilafu fi alfazil hadisi al'ikhtilafu fi alfazil hadisi alfaz wato saɓani a lafuzza na hadisi al'ikhtilafu fi alfazil hadithi. الاختلاف في ألفاظ الأحاديث إذا هو كصداق إيا قارة وتكلم الاختلاف بينهم وكان الرواة الاختلاف بينهم في ألفاظ الأحاديث الاختلاف بينهم في ألفاظ الأحاديث وكان عند الرواة إن الجباكي إيسو كسامو الربوطة الاختلاف بينهم في ألفاظ الأحاديث wato saɓanin da suka samu na farko ba shi ne na lafuzar hadisi zan ba ku misali za ku saurara kawai ba sai kun rubuta saboda akwai hadisi a cikin littafin muwarsa misalin farko shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abdullah bin Umar قال يا تو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة يسال الله سبتها بش قال يكي إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإذا كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة wannan haka yahya bin yahya al-misi na farko da muka roito da muka bayani sai roito wannan hadisi haka shi kuma ibn al-qasim waye ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim sai ya roito shi هذا مقعدك حتى يبعثك الله حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة حتى يبعثك الله إليه كنت أنسى مساقاني سبنجر اللفظ رواية يحيى حتى يبعثك الله آه، آه، حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة رواية ابن القاسم حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة أن جاني فوق كنت أنا مثالي في النمي نا إخلال أو دا اللفظ شوف مع القاع نبيفة alƙanabi ya rawaito hatta ya ba'afaka Allah yawmal qiyama kawai babu ilaihi babu ila to kun ga wannan sabanin na lafuza ne na hadisi wasu roito shi da ila wasu roito shi da ilaihi wasu kuma ba tare da kalmomin nan ba to a cikin littafin arwah ɗin guda goma sha shida za ka samu ɗaiɗaikun hadisai wanda suke da saɓanin lafuza kamar haka ina fata an gane sai nau'i na biyu shine al-ikhtilafu za a samu wannan hadisi da muka yi bayani a kitabul jana'i babu jami'in aljana'i babu jami'in jana'i sai nau'i na biyu na sabanin da ruwa ɗin suka yi shine al-ikhtilafu bainahum fil asanid al-ikhtilafu bainahum fil asanid bil irsal wal raf'i wal intiqa wal ittifal ko wal ittifal al-ikhtilafu bainahum fil asanid bil irsal wal raf'i والانقطاع والاتصال الاختلاف بينهم في الأسانيد بالإرسال الاختلاف بينهم في الأسانيد بالإرسال والرفع والانقطاع والاتصال الرب تولى شين نوع إن جنس عقان دا واسم من غداغو مشاش للسفين واتو ساقان أنجر السند ذاك جوسنا رويتو حديثي دا سند ينسى تحكي wasu rawaito hadisi da sanadi wanda yake munqati wasu da sanadi wanda yake mursal an gane ko shine al-ikhtilafu bainahum fil asanid shi kuma misalin sa shine hadisin da yazo a cikin kitabul jihad babu ma a fil khairi wal musabaqati bainaha wan nafaqati wal ghazw wannan za a iya tawara hadisin kawai ba sai an rubuta shi ba imam malik bin anas a cikin wata wa haddasa haddathani an malik an ibn shihab عن حمير أنا عبد آه، بن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زال الله إرادة أن الله قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة آه، دعي من باب الصلاة قد يزوى كرشي قال دار قطني أرسله ابن بكير وحده واتو ابن بكير شيء كأي يرويت وانا حديث مرسل amma dukan sauran waɗanda suka roito wannan hadisin wato sun roito shi muttasil ina fata an gane sun roito shi ne muttasil shi yasa a ibn bukair ibn bukair mun yi bayani a cikin ruwa cikin nan guda goma sha shida shi kaɗai ya roito wannan hadisi wanda yake wanda yake wato mursali mun yi bayani menene mursali wato sanadinsa yankakke amma dukkan sauran mutum goma sha biyar ɗin nan surwaito shi ne mutassi sai saɓani na ƙarshe nau'i na ƙarshe na saɓani na tsakanin ruwa su ɗannan guda goma sha shida shi ne alƙilafu bainahum fi isbati ba'adin ahadisi wa haskiha alƙilafu bainahum fi isbati الاختلاف بينهم في إثبات في إثبات بعض الأحاديث وحثها في إثبات بعض الأحاديث وحثها الاختلاف بينهم في إثبات بعض الأحاديث وحذفها وسابانين بسكين أوس الرواية وإذاك بس الرواية وانا حديث وس الرواية كباب وانا حديث هنا فاتا أنا تارد أربو تشكو مثالي بزامي شيني حديث إنما الأعمال بالنيات أنا تاردني hadisin innamal a'malu binniyat dukkan waɗanda suka ruwaito littafin muwatta daga Imam Malik bin Anas malamai suke cewa mutum ɗaya ne katal ya ruwaito hadisin innamal a'malu binniyat shine Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani shi kadai ya ruwaito a littafinsa a nuskarsa na muwatta sauran wata'at idan ta duba ba za ka samu wannan hadisin ba shi yasa al-imamu badruddin al-aini أتكلم تنسى عمدة القاري دع الإمام القصطلاني أتكلم تنسى إرشاد الثاني شرهم ديما شما لتاكن صحيح البخاري حكى الحافظ ابن حجر الأسلاني رحمه الله تعالى عن لتاكن فتح الباري وأن انزجاج جمع لمن سوء بمالك كثير وأن حبيب إنما الأعمال بالنيات babu wata littafi mai muwatta da aka rawaito shi daga Imam Malik sun kora hadisin gabaki daya akan cewa ba a rawaito shi daga wa ba daga al-Imam Malik bin Anas sai malamai suka masa suka masa raddi kace ina ai an samu wannan hadisi inna mal a'malu bin niyyat an nusa ko a riwaya ta Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani to waɗannan sune nau'o'i guda uku na sabanin da waɗannan ruwa sun gabaki ɗayan suke dukkan sabanin da suke baya wuce guda uku ne in ma dai ikhtilafi alfazil ahadith ko a asanir kaga wannan ya rawaito hadisi muttasili wannan ya rawaito shi munqati ko marfu'i ko ko mursali sai sabani na ƙarshe kaga wannan ya rawaito wasu hadisai wannan bai rawaito wasu hadisai ba to abu na ƙarshe da zamu tsaya a kansa shine abin da ya shafi mustalahat na littafin al-Imam Malik bin Anas يا إخوة يا عندك في كرنسة موطة كوننغبا مصطلحات الإمام مالك في الوضع أرمسا ينادى مهم سوسي مصطلحات الإمام مالك بن عنس في الموطة مصطلحات الإمام مالك في الموطة مصطلحات الإمام مالك في الموطة مصطلحات الإمام مالك في الموطة والنشيل أبو نكرشي زام أمسك أندك في واتو تامينولوجي kun san kowane malami ko kowane bangare yana da terminology nasa shi wato mustalahat na al-Imam Malik bin Anas na tazi shi ne shine nan gaba yayin da muke karanta littafin muwatta na farko zan ba ku misali na farko daga cikin mustalahat wato idan sai mustalahat abubuwan da yake ɓanta da shi shi mawallafin littafi akan littafin wannan shi yake ɓanta da shi wani sirri ne nashi Shi shine yayin da ke karanta littafin muwatsa a nan gaba idan kuka ji ya ce a cikin muwatta wannan hadhihi suna ko hadhihi sunnatun allati la ikhtilafa fiha indana wato as-sunna allati la ikhtilafa fiha indana idan kuka ji a nan gaba littafin muwatsa ya faɗi haka yana nufin wato wato wannan suna ne wanda babu saɓani a wajenmu ko a wajen malamai a kai yana nufin maganganu na fuqaha al-madina a saba yana nufin maganganu na suwa na fuqaha al-madina nan guda bakwai wanda gare su ne ilimi ya cike na madinatul munawwara bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare su ne fiqhu da fatawa ya cike su ne wani malami ya dunkule su a baiti idan ƙila man fil ilmi آه، سبعة أبحر رواية ليست عن العلم خارجة فقل هو عبيد الله عورة قاسم آه، سعير أبو بكر سليمان خارجة وأن سوني فقهاء السبعة بدا بقي أكدن قليس آ آه، بيتوتي بدا بدا جي واسو إذن كدي لدى أن يسابني وزن أبو عبد الرحمن وسفنا ساش وسفنا سا أبو بكر إنا فاتا أنجاني طيب waɗannan fuka ɗin guda bakwai wato a idan suka yi ittifaɗi ko aka rawaito magana daga gare su za ka ji al'imam malik ya ce a sunna allafi na filafa fiha inda ina fata wadu to sai mustalah na biyu abu salama ibn abdurrahman a shi ne aka saɓani a kai idan muna karanta littafin muwatsa a nan gaba muka ji al'imam malik bin anas ya ce kamar yadda ibn abdulbari annumari mai littafin sami da istikar ya ce idan kuka ji ya ce a haddasa ne an istika wato idan kuka ji a littafin muwatsa an ce an istika an bukai ibn abdullah an istika an istika ta an bukai ibn abdullah a stika a nan ana nufin makarama ibn bukai makramatu ibn bukayr makarama ibn bukayr ah, shi kuma al-imam ibn hajar yake cewa ah, shine wato yana tare da ibn abdul wato shine a ah, ibn bukayr duk inda kuka a sanadi an ci an istika an bukayr ibn abdullah shine makrama ibn bukayr ina fata an gane wasu malamai kace a'a shine amr ibn al wato amr ibn al-harith shine ya rawaito daga wa daga bukayr a ibn abdullah sai abu na uku idan kuka ji kamar yadda ibn abdul ya faɗa idan idan kuka ji anan gaba a cikin muwatta an ce حدثني عن الثقة عن الثقة ibn عمرو ابن الشعيب عن الثقة عن عمرو ابن الشعيب الثقة أنا أنا نفسي عبد الله ابن وهب أنا ibn عبد wasu ابن وهب واسمع نفسي شيني الزهري ina fata wazo sai abu na hudu duk da wannan wasu na cewa shine amr ibnu al-harith wasu ce kuma abdula ibnu lahiya abu na hudu a cikin mustalah na littafin muwatta idan kuka ji wato al-imam malik bin anas a cikin littafin muwatta wato ya ce أخبرني من لا أتهم من أهل العلم akbarani man la attahimu min ahli al-ilmi idan ya faɗi haka yana nufin al lays bin sa'd wato duk inda kuka ji a cikin littafin mota imam malik bin anas ya ce wanda bana tuhumar sa akan abin da ya shafi ilimi ya bani labari to yana nufin wane ne al lays ibn sa'd idan kuka ji kuma abu na biyar ya ce إذا قال مالك الإمام بن أنس على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا وسأكون وانا رأينا رزقي ما لمن ما أبوتا إلمي وانا قصانامو wato yana nufin suwa ne ne yana nufin malaminsa a rabi'atu ibn abi abdurrahman wato rabi'atu ra'i wato wannan zance ne na rabi'a ibn abi abdurrahman da ibn hurmuz shine abubakar wato abdullahi ibn yazid ibn hurmus idan ka ji ya ce ala haza a darasta ahalar ilmi baladina yana nufin mutum wato akan wannan ra'ayi na rufki wato malamai ma'abuta ilimi a wurin mutum tafi a kai kowar amuru inda na wannan ra'ayi shi ne muka tafi a kai yana nufin wato malaman nan guda biyu malamin sarabi'atun ra'ayi da kuma ibn hurmus wato abubakar abdullahi ibn yazid wannan kaɗan ke ɗan daga cikin abin da ya shafi wato mustalah na al'imawa malik bin anas suna da yawa sosai amma na buga misalai ne da guda biyar ɗin nan kuma insha Allah ta'ala idan muka shiga ciki yayin da muka shiga cikin littafin muwatsa ɗin wanda darasi na gaba insha Allah bayan azumi za mu fara daga hadisi na farko kenan insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala na wannan littafi na al Malik bin Anas wanda abin da ya rage na shimfiɗa ba mu yi ba insha Allah ta'ala yadda muke karatu za mu ci gaba da bayanin su da abin da ya shafi mustalahat na al-Imam Malik bin Anas al-Shafi na muwatta muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama karɓaɓɓe gare shi kuma ina baiwa ƴan uwa hakuri tuntuna ana ta cewa yaushe ne yaushe ne za a shiga asalin shi littafin wasu hadisan insha Allah ta'ala bayan azumi idan Allah ya kai mu muna rai da lafiya za mu fara daga hadisin farko insha Allah ta'ala kuma tsarin karatu zai tafi za mu samu wani yana karanta mana hadisi idan ya karanta sai mai sharhi insha Allah ta'ala za mu dinga kokari mu dan yi tsokaci kaɗan akan abin da ya shafi sanadi na hadisi da fikihunsa eh, dida za mu fi baiwa ɓangaren fikihu muhimmanci sosai wato abinda hadisi ya ya ya ya ya kunta na bangaren fa'idori na cikin saboda al'umma su amfana da cikin hadisi amma duk da haka za mu kan dinga bayani akan asani an gane ko bakin gwargwaro insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu dace ya sanya ma abin da muke albarka kuma ya sanya tabbaɗe ne gare shi kuma muna janyo hankalin 'yan uwa a ji a yi muraji'a sosai saboda karatu da muraji'a yake tabbatuwa idan kuma kana da abokanai ko a cikin gida wannan abubuwan da muka yi za su iya muzakara da su wato sai ka ɗan koya masu waɗannan abubuwa da muka yi kamar su muraji'a su an gane ko ta yadda kai ma zai tabbatu a cikin kwakwalwa insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba bayan kiran sallah idan akwai tambayoyi sai mu ansa na'am Gracias.